Amin wa alaikum assalam. Sunana Zainab. sannu ko sai dai ban gane ki ba gaskiya eh ba lalle ne ka gane ni ba to barki cin ga miki wani abu salim dan uwana ne kuma amini na ne kake tunanin cewar wannan abin da kika gaya min zai hadan da shi dala please ka kake kare irin wannan abu ba na so Opsi, don't you know I have a lot of evidence? <laughs> Taimaka maka nake fa, amma za ka gane. Ka abin kake ƙudiri ya zuciya burin raina. Salihu! Kai, mai talaja! So, so, so, so. Kira min Salihu direba. Salihu! Ah. Alhaji yana magana. Eh? Alhaji na kiranka. Alhaji? Eh. kai ka sha wannan magana da kai salu direba me isa shekaru kullum yana karuwa maka amma tunanin ka yana koma ba waya abinci shekaru shekaru oke girma lafiya la wallahi ina nan ina girma wallahi a ah, ina ci ina koshi ina ci ina koshi a gidan nan ya isa ya isa ya isa abin da nake so da ku dukanku ina son ko ina kowane lungu a cikin gidan nan a tsaftace min shi kalkal saboda yau ina farin cikin ɗana zai. An gama. Shi yasa Alhaji naga kana cikin farin ciki da annashuwa yau din nan kenan. Salihu direba ta yaya ba zan kasance cikin farin ciki da annashuwa ba? Yau fa yau ɗana zai dawo daga ƙasar Qatar. zai dawo Najeriya dole kasance cikin farin ciki. Ai Alhaji wallahi dukkan muna cikin farin ciki da annashuwa saboda shakuwar da muka yi da shi. Ai dole mu farin ciki ne, muna da dawowar dan lele gidan nan. Haka ne. Bari in gaya maka wani magana. Idan Allah ya sa ya sauka karka kuskura ka cire shi dan lele domin ka san baya so. Eh a ba za a yi ba. Abin da nake so da kai. Ka shirya ku tafi airport. Kana ji na? Eh. ka shirya ku tafi airport airport jirgi jirgi Ok, jirgi jirgin sama eh. Eh. amma ban da wannan kayan kaji to alhaji kaji naji naji alhaji naji kowa a cikin ku akwai takwicinsa masha Allah za a ba mu albishir da Allah zan ba ka lafiya haka kudi ka gode ko na cikin barci kana kudi kudi zan ba ka baka lafiya mun gode alhaji mun gode alhaji mun gode

ko ya fa da kyau hmm. ba na son aiki na sakina Na'ama. zo da Allah na manta a gaya miki ki je ki share ɗakin nan ki goge shi dan Allah kake buga ba bara kyau ki gyara masa ɗakin nan da kyau to yanzu ina zan bi garin ne da ya canza mun gaskiya yauwa nan zan bi garin na kuɗi kunce ne ma zama na mutum da na dawo nan yanzu ko garin din ya canza ko wallahi garin ne ya canza sosai wallahi ai wai ma dan ka dawo daga kasan waje ne Allah sai wallahi dan ka dawo daga kasan waje ne eh ai nake gaya maka garurrukan da ke makwabtan mu in sun shigo ai rudewa suke Allah wallahi sai su rikirkice baba ka taimaka ka bar nan aure jamila wallahi ita kaɗai nake so in ba ita na aura ba ni da aure har abada ka ji da'irin yaro maras kunya ne kake faɗawa haka to yaya ka yi haƙuri mana ka amince ya aure ta ina ganin kamar haka ai yafi ni ma abin da na gani kenan kawu sani tun da ya nace sai ita a bar shi duk wanda ya ce zai haɗiye ga zai haɗiye zainab na ke damin ne me yasa duk sanda muke aiki ba za ki concentrating ki rika timing din abin takaddan ma na gaban ki sai kin yi wannan abin I'm sorry Salim in language din ne ya min wannan ka yi hakuri Hausa ne fa Salim Rehazal kuke ya kamata ka bari ka rika lallaba ta hankali ta kama abu yanzu in ka cika ta da fada kuma ya zaman ta fita a cikin mood ɗinta fa ya kake tunani lallaba ta ya kamata kai tun da rihazal kuke duk wanda ya ce zai haɗiye gatari ai sai a bar masa kotar ni ma dai abin da na gani kenan kawo sani tun da ya ce sai ita a bar shi Duk wanda ya ce zai haɗe gatari, ai sai a bar masa ƙota. Kuna asara yawon ku ne, kuna asara yawon bakin ku ne kawai. Kun fi kowa sanin ba mai saka ni, babu mai hana ni. Allah sarki bari in kira abokina Salim. Jiya ina. Daɗi iya da kai kenan. Ba gaban zumunci ba ko kaɗan. ai shi ma haka ya bar zumunci ba don duk sati duk da baka nan sai ya zo ga da hajiya da alhaji Allah sarki salamu alaikum wane ne ke sallama sorry sorry ya hakuri da Allah wallahi call is very important amma wallahi ban san na ban sa silent ba ban minti daya barin amsa Zan sake maimaitawa ne? Har ya ɗan ba mu wani abu. Hello, alaikum Salim. Kana ina? Allah dai ya sa ba dawowa ƙasar nan kai ba tare da ka sanar da ni ba. Malam ni na kira ka da yin surprising din ka ne kana ina ne? Wai da gaske kiki? So gane dai hanya zan je gida. Eh, yanzu aka ɗauko ni, Ni nake jin motar ma yau. kai kai kai kai kai a ah, to ga nan zuwa gidan yanzu yanzu ina ina studio ne ina wani voicing ina gamawa insha Allah zan taho yanzu to ba matsala ta da gode welcome welcome welcome back my brother zai da mai ah. kuma ki je ki dora pad ɗinki mana Ok. yanzu baka karsa nazari akan maganar da na gaya maka ba wani magana kenan kar man haka ko dan na kaskantar da kaina na gaya maka sirrin da ke cikin zuciyata na faɗa maka ina son ka am Zainab please let's keep joke apart ba na son irin wannan wasan ina son ka Salim ina son ka wallahi ina son ka I love you am kinga Zainab magana ta gaskiya shine ba cutar da ke ba ba kuma zan faɗa miki abin da ba shi ne cikin zuciyata ba gaskiya ba zan iya yin soyayya a wurin da nake aiki musamman ma da wanda nake aiki tare da ita saboda a kwana tashi wata ran hakan zai zama mana da matsala wata rana zan iya rasa aiki na ko kike rasa aiki kin ga ko mai gari ya dan Allah ki daina min irin wannan magana ban san irin wannan wasan dan Allah amma ka abin da kake kudiri a zuciya burin raina ka same abin da kake adanawa zuciya burin raina san masu wani tarin kunci na zuciya sunana zainab a cikin burin raina na fito wacce ke bibiyar salim wato wanda muke aiki da shi a studio daya kuma baya suna ni duk sun din da na yi ya burge ni saboda ban fito sinasnai da yawa ba wa'inda na fito kalilan ne amma duka ba wanda bai burge ni duka sun burge ni ba wanda ya burge ki a ciki duka sun burge ni ban cire ko ɗaya ba ai sakin zaɓi ɗaya wallahi ban zaɓa duka sun burge ni wallahi ina in ba burgewa ta bace to na zaɓi duka wani kuma a ce ba zan zaɓa ba dole sai ɗaya zan ba shi 100% ba a ba da 100% ko? to na ba shi 100% me yawa na ba shi 100% ra'ayina ne akwai wanda zai canza mini na ba shi 100% mm. eh, yadda ke kayan aiki da kuma kai an shirya <laughs> gaskiya ban ga an yi wani kame-kame da aka saba yi ba don ka san wani lokacin ana location sai a kama babu kaza to a ɗan yi manejin kaza babu wannan in aka ce kuli-kuli ne a ciki akwai kuli in aka ce goro ne akwai goron abinda dai duk ake tunani ba za a rasa ba duk akwai su sannan costumes din da aka samu ba nan aka yi amfani da su ba sai da aka je har ghana accra muka ka aka kama cale ina son wannan kuma ka san ghana cities da shi muka yi muka samu costumes so wani irin kalubale kika fuskanta a cikin wannan game da ma'aikata ko daraktan mu gaskiya babu wani kalubale saboda in lokacin sallah muna sallah aji aiki muke mai sallah kuma kowa sai ya yi sallah sannan muka yi sallah kowa yana roƙon allah ya sa da aka fara lafiya a ƙari lafiya saboda aiki sai da haka to ba wai muna roƙon mu kanmu ne kawai ba dukkan mu nan sai mun roƙa gaba ɗaya aikin nan da muka fara Allah ya samu yadda muka yi lafiya mu ƙala so ba mu ga wani kalubale ba gaskiya in lokacin nishaɗi yayi sannan muna aji aikin ma ka san wani lokacin ba a aji aiki to wannan aikin gaskiya muna dan ba da lokacin nishadi sai muka yi nishadi sai a dawo action wato eh. eh, ni gaskiya da na zo sai da aka tambaye ni wani hotel za a saukar da ni za a sauke ni na zaɓa da na je ma na ga wannan biye mun ba na ce a kai ni wani aka kai ni sannan abincin safe sai an tambaye ni chips nake so in ce eh da rana ma pepper soup din kaji in faɗa in dare yayi ma haka me kike so in faɗa to ni ban ga wani abin nan okay uh, so da kira zaki ga production din nan na ah, gudunmawa ah, okay yanzu wani iri wani kira inda za mu ba ku duk wani abubuwan da kuke bukata a ciki ba fannin so ba ba fannin kiyayya ba ba fannin kuma komai ma ya kunsa da yake an fina-finai da suka kunshi soyayya soyayya soyayya kullum which is real kuma ya ya zamto dai kullum muna ganin so so so so kuma a fili ba aka yake ba so mun zo muku da sabon labari wanda ya kunshi gefen so kana so ba a son ka sannan kan son wani dai ƙoshin wahala sannan dai da gefe dai daban-daban cin amana da wasu abubuwa kala-kala dai to mun zo muku waka kuma mun samo muku in um, kawo muku wani canji a waƙoƙi eh saboda ana waka ne akan abu daya kai ta gani to wannan in ku fara gani ba za ku so ku daina ba kasance tare da ni da kowa ma sai kun zo ni ba ba kasafai nake son ana cin abinci ba wanda yake ce da ɗan uwansa kala to ani ma dai ban san me yasa ba ko ku ce komai to ni ko abincin ne bai daɗi ba blood cancer ɗana ne yake ɗauke da blood cancer I'm very sorry I my Mahmud. Wow! Kawata, kin ga wani haɗaɗɗen gayi kuwa. Shi dai wallahi kawata akwai son baɗin ɗan gayi. Maza ɗan gayi ba haka ya saboda magana ta gaskiya su 'yan matan najeriya musamman arewacin najeriya yanzu idan baka hau kaya masu zafi kanana ba kuma kana wani fakejin na karya wala ba su kula ka ku kasance da mu a sati mai zuwa domin kallon ci gaban burin raina ke ke ki tsaya fa yanzu na za ka mana kuɗin ki shi ne za ki fece ki gudu tsaya zan harbe ki fa ki fa tsaya fa don Allah ku yi haƙuri don Allah roƙon ku ba nake yi kai malam bello na'am ya kana cikin mu kana yin foman mu za ka ci amanan mu wallahi kaji na rantse maka ban san yadda aka yan sanda suka san bibiya ta suke yi sun san gidana sun san iyalina da wani tako nawa fa ni ban sani ba yan sanda suna sani ku yi haƙuri Malam Bello. Na'am. Ka san duk wata dokar mu. Na sani. Dole kashe ka zami. Wallahi na rantsi da Allah. Babba na moga. Wallahi kiyama zan aika ka. Ya isa ka nan babba. <laughs> Assalamu alaikum jama'a sunana Mansur S. Suleiman Abbo mai daji a cikin shirin fim ɗin Operation Zaki. Assalamu alaikum jama'a. suna murtala abdulhamid wanda kuka fi sani da buloko babba jandire a cikin shirin fim din operation zaki haka zalika sunana musa kalla na fito a sunan malam bello a cikin shirin fim din operation zaki ku kasance tare da mu a gidan talabijin na adam a zango a youtube Assalamu alaikum jama'a. Ha suna na da mai zama zakin dan sanda a cikin shirin Operation Zaki. Ni mai garkuwa da mutane ne kuma ni undercover police officer ne. Don haka za ku sha kallo abinda za ku yi kawai shine ku yi subscribing ku danna ƙararrawar sanarwa a duk lokacin da muka kawo muku sabon episode za ku tabbatar da cewa ya shigo kuma za ku kalla a lokacin da kuke so. don haka ku kasance da mu kowane sati a cikin YouTube channel dina mai suna Adam A Zango YouTube channel. Please subscribe.